وانتظروا إنا منتظرون kuma ku jira abin da zai sauka a kanmu mu ma za mu jira abin da zai sauka a kanku